بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التفسير الدلالين wanda yau shi dace da 22 ga watan shawwal shekara ta 2447 wanda ya dace da a goma ga watan دبو shekara ta دقيقة shida miladiyya a darasin da ya gabata ko ce darasin da ya gabata mun kwana a aya ta goma su su fi bakara da yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta sha ɗaya ko da ƙila za su su fil ardh bismillahir rahmanir rahim mala yake cewa wa idza qila lahum idan aka ce da su aini haula ga waɗanda ake magana a kan su na munafukai la tufsidu fil ardi kada ku yi fasadi fil ardi a ban kasa bil kufri ai ana nufin fasadi ta hanyar aikata kafirci wata awi anil iman da yadda suke harɗe harɗiya ga barin ai imani qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun ai mu masu gyara ne ana gyara suke in sun hana mata in sun ce a yi kafurci ko su aikata kafurci ko ko gyara suke in sun hana a yi imani da Allah kan fahimta? yau eh, la su su dofi la'af kaga nan wa idan ƙila lahun na ka idan ƙila idan aka ce da su kaga nan a jumla ce shar'iyya idan ƙila lahun la su su dofi la'af kaga eh, jawabin sharaɗin shi ne lati su zo fil'am amsar sharaɗin idan aka ce musu ko idan ƙai lahun lati su zo fil'am ƙalu kaga shi ne jawabin sharaɗin sai su ce inna ma nahnu muslihu mu masu gyara ne kaga jumla ce shar'iyya ah, nan kaga su tufsidu kaga saboda an samu la ta mai. nahiya ko la tufsidu so da jami'i ne su tufsiduna eh kuna yin fasadi tufsidu kana yin fasadi to la tufsid kakai kakai fasadi amma in jama'a ne fa bi hasbin nun ko eh an fasa ce eh, mazum bi hasbin nun ko لا تفسدوا كما قلت لا تذهبوا هم فهمت لا تسمعوا لهذا القران هذا ولغوا فيكم تو طيب. شنو ايكن ده لا تعنيكم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون انما من من ادات الحرف لا موضوع بلاغه من كسا في في علم المعاني بكره ان شاء الله الصيغه نونكم wannan fa inna ma nahnu muslihun mu din masu gyara ne na sai ta walaisa ma nahnu fihi bi fasadi abinda muke ciki ko abinda muke yi ba fa fasadi bane suna inkari zama abinda suke fasadi inna ma nahnu muslihun mu masu gyara ne ba masu fasadi ina fata an fahimta mana su abinda suke yi a lokacin za su ce su fasa'a su su gyara suke ba ba wai fasadi suke ba na'am sai qala Allah raddan alaihim sai Allah ta'ala ya fada yana mai raddi a gare su an fahimta ala littanbihi ita ala din nan kalma wannan ta ala ko harafin nan na ala ana yin sa ne littanbihi domin jan hankali innahum humul mufsiduna su din dai humul mufsiduna su ne dai mabarnata din walakin la yash'uruna sai da cewa su ba sa ji bi zalika da haka ba sa jin haka su ne mufsidai amma su ba sa jin cewa su ne mufsidai din wa idza qila lahum aminu idan aka ce da su e, aminu kama amanan na ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani alu sai ka ji suna cewa mai wa kama amanan nasu ana nufin ashabun nabi sarsallu su ne annasu ana alu suka suna cewa a mu'minu yanzu za mu imani kama amanar su fahau kamar yadda wawaye suka yi imani an fahimta ai aljuhalu suna nufin a sufa hawa anan ana nufin aljuhalu ai la naf'alu ka fi'ilihim ba ba za mu aikata irin aikinsu ba za mu aikata irin aikinsu to anan da da Allah subhanahu wata'ala a ike magana a kansu da yake cewa da aka ce aw ya kalamu aminu kama amanan na bai da mutane suke ka ganin Allah subhanahu ta'ala qarra yake magana game da sahabbai cewa ai imani kamar yadda suke to anan eh, abin da nake so in ce anan a gurguje tunda karatu ne biyu nan annasu me yasa aka amfani da lafazin annasu mutane sai ana nufin mutane baki daya tunda an ce mutane annasu jinsin mutane ko wannan annasu suna ne na jinsi a ismu jinsin ko mutane kaga mutane da yawa mutane akwai afradin jinsi ko kamar da muke karanta a mandiki ko wannan ismu jinsin ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani eh a nan in ka ce mutane ko mutanen ka ce a ai ita kalmar ai wato ita jinsi ce annasu mutane ko nasu mutane ko annasu nan daidai yake da lafazin ga umarku an ƙasilan naka an umarci ni da na yaƙi mutane za a ce annas ana tuna soshin da ake faɗa ai ce musulunci ya koya da addu'o'i ga da ake a kashe mutane annasu aka ce mutane eh nan lafazi ne wanda yake am amma bi ma'anar khas bi ma'anar khas eh bi bisa dilalar al'in da da da kira ma'anar ahadiyya wa'annan ko ahadiyya wa'annan an fahimta to da haka nan gurin kace ah, amnu kama amanan nasu kamar yadda mutane kaga amar fuzi ne am amma almuradu bihi alham wanda aka nabi ke bantattu ne da aka can ma nasu aka jin ranar asarar nasu ana nufin duka da mutane ba za ka ce duk wani mai ɗan ta'addawa musulmi ne a sai da an ce ya kashe kowa a'a na ka ce mutanen asalin na alƙawin da kashe waɗansu mutane ko ke bantattu ba kowa ba an fahimta? to na'am na muka tsaya na'am ala innahum humus sufaha'u ko ala innahum humus sufaha'u hakika su su ne wawayen walakin la ya'lamu sai da su ba sa gane haka an gane ah ala ya'lamu na zalika ba sa sanin haka wa idza laqu ah, idan suka haɗu da ayin asaluhu menene laƙayu ne laƙayu wasu asalin laƙu shi ne laƙayu sai kita fahuzifat ma da fahuzifatu ban matu na? yawwa a fuskar aka shafe bamma ɗin da take kan ya'u ministis kan sun ya'u an fahimta eh, sake na ma'alwa sannan ya'un ta zamanto saboda haɗuwarka tare da mai wawu ai ta ma ai hudifat da aka shafe ta bayan shafe wasalin da yake kanta sai zamanto eme eh, ne eh, a sai ya ka shafe wasalin da yake kanta ya za a karanta yakin eh? idan ka shafe wasalin da yake kan yau hmm? laƙai ko ko menene ko laƙai na asali kaga a kuma ga wawon a gaba zai nauyi a harshe waje faɗa wannan shi ne wazi aikin sarfu aikin sarfu ke nan gudu saka da aka shafe bamma ɗin sai aka buƙaci a mare ta zuwa ga harafin da yake kafin ya'un nan an fahimta domin ka cire yawon ɗin ka shafe ta to aka buƙaci ka sanya harafin shi wasalin a kan kafin saboda alaƙar wawun da mai da bamba don shi ne abin da zai iya faruwa daga sai lafin lafu an fahimta suka sai lafu amma asalin kanakancin kalmar da yake fahimta hmm. shi ke cewa wato bi fatu dhammatu lilisfa an cire dhamma din da suke kan ya'un saboda nauyin fada za ka bi yuyu an gane hmm. ah, sai ke tafi mal yau eh, litiqa'iha sakina sannan aka shafe ya ya din ita kanta litiqa'iha sakina ma'arwa saboda ka haɗu saboda haɗuwarsa a halin kasantota mai ɗauri ma'alwawi ta haɗe tare da wawu kaga baka buƙatar ta ita ma wawun ita ma wawun ita ma wawun din sakina shi da a ce tana da haraka to sai zamanto a gani na fata an fahimta to allazina amanu ko idan suka haɗu da allazina amanu waɗanda suka yi imani ƙaru amanu sai amanna wa idza khalau idan suka khalauci suka keɓanta minhum ko a idan suka banta minhum da wa'anda suke menene daga cikinsu min din na kaga nau'iya ce daga nau'insu suka haɗu suka keɓanta da abin da ke su wa raja'u suka menene koma ila shayatinihim zuwa ga shidanunsu ru'asa'uhum shayatinihim anan ana nufin ru'asa'uhum qalu inna kunna ma'akum inna ma'akum sai ai muna tare da ku ai fi dini ko muna tare da ku a addini duk addinin mu dai ai wannan rabu da su kawai dai wasa kai ka san shi ustazu sai an dan masa wasa da hankali sannan masa ana tare da shi sannan an fahimta Ah, qalu inna ma'akum fid din ko inna ma nahnu mustahabiun ay muna musu izgili muna musu ba ma sa sanin izgili miki musu izgili ake musu eh, eh mustahabiun bihim muna musu istihza'i ne bi izharil iman ce da mutum musu mu ma nasu mu ma mu ne a lokacin sallah ya ashe shikenan bara ya lokacin ne ustaz ai kune malamin a wuce ai mana sallah sai a mana sallah a lokacin sallah yayi an fahimta sun ga musu cewa suna tare da su amma a basu aqida da manufa da tsari ba sa tare da su Allahu yastahzi'u bihim Allah ta'ala shi ma yare musu izini irin nasa eh yujazihim bi istihza'ihim ai yana musu sakamako da irin istihza'insu mana sakamako na ukuba da fushi da zai same su da gare shi waya mudduhum ko ay yumhiluhum yana tsaga musu kafa yana mun sauraro yana kyale shi an fahimta amma nan ya mudduhum wato ƙara mudda kisa kita mudda ko ta lokaci muddar abu ta cika ai shi ne yumhiluhum yana ƙara ko yaushe sai ake sa fama hil kafin na an hiluhum ruwai mai hiluhum a ba su lokaci a ƙara musu ruwai da ko sannan a hankali na'am fi tuhuyanihim ai wato waya mudduhum ay yumhiluhum fi tughyanihim bi tadawuzihim al-hadda bil kufr a cikin wato wuce gona da irin su tughyanihim ai bi ta wuzuhimul hadda da wucewar iyaka wuce iyaka da suke bil ta hanyar kafircewa Allah ya amahuna ay yataraddaduna tahayyuran halun ko yawa ay ya huna ma'ana ya amahuna yataraddaduna suna ta tahayyuran saboda ne ruɗewa ce wannan jumla halun halin ce an fahimta me ke nufi a nan ya Allah ya tahadu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim sai kuma ya amahuna nan ya amahuna yace hali jumla ce haliya eh wanda kaga a za ga mutu a mahalli na na na nasaba wanda inda suna ne zai zama mansub واصل الجملة في في حال الجملة في حالية أي أي حال كونهم يعمهون في حال كسن صور صور كلمي واتو حوما حوما لتردد يشين إيه، الأمه ما الأمه إيموا يعمهون أي آه، ومترددون تحيرا شيء الأمه وأصل معنى شيء التحير رهده إيه التحير رهده shine rukuwa ko rudewa ulaika allazina Bala ta bil huda haqiqa wa'annan sune wa'annan da ishtaraw balalata suka siyi ata bil huda suka ba da shari'a ai istabdalu hadihi suka nemi canjin bata bihi da shirya da take hannu, fama rabi hatti rasu saboda haka cinikin nasu bai samu riba ba ai ma rabihu fiha ba su yi samu riba ba fiha a cikin wannan cinikin nasu bal hasiru bar dai asara suka yi limasirihim ilan nas saboda makomarsu da suka samu zuwa ga wuta al-mu'abbadatu alaihim ababar dawamarwa a gare su amma kanu muhtadin kuma basu zamanto duna ba fi ma fa'alu ko cikin abin da suke aikata ba zamanto ababan shiryatarwa ba fi ma fa'alu cikin abin da suke aikatawa na menene na munafunci ai ba fi ma fa'alu min al-misali ke na masaluhum ay sifatuhum sifar su fi nifaqihim a cikin munafuncin su kamar salin da zistau da naran kamar mutumin nan da ƙada naran ya kunna wuta ai istauqada ma'anar auqada mun karanta a matulul bina'i ko nan istafala zai iya zuwa da ma'ana ta auqada ina kamar sai kalmar ya bada misali akan ta eh wani lokacin mazid istilafi ta harfi yana iya daukan ma'anar mazid da harfin wahidi ƙada ai auqada kamar mutum domin asalin za ka iya cewa ƙada ya nemi a tsalar ya nemi ya kunna wuta to ai ma'anar istauƙada anan ai aukada kamar mutumin da aukada ya ma kunna ba ya nemi ya kunna ai aukada ya ma kunna na fata an fahimta kina amfanin da lalin kalma da kalma zai ce kaza ai sa kaza sai dinga komar da kai zuwa kawai da ka karanta a baya domin ka haɗa karatun yadda yake to ai naran ikun da eh, wuta fi zulmatin a cikin duhu ko ko a cikin duhuwa falamma aba'at yayin da ta haskaka ko ta haskaka ai anaras aba'at ai anaras kaga sai kuma yana mai ataradus ko fannin taradus kalmun da suke ma'anar su daya da su ma du yi ko shi abu abu abu a zai suke ko kaga aba'at ai anaras ma haulahum abin da yake gefen su ko fa absara wastadfa yayin da wannan wutar ta haska abin da yake gefensa ta kunnu kenan shine aba asma haulahu yayin da wuta ta kunnu dutar ta kunna za ta haska mu nake daman ka da haulun ka ko ta kunnu kenan sai sai me fa absara sai ya sai ya gani ya dawo yana gani wastadfa hamma ya jidin shine addifa'u da addifa'un istadfa al istidfa jin menene jin dimi wa kaga ba da ainun ba kace istadfa bil ain kaga ya ya ne matsaro ke istadfa bil hamza ya jidin an gane bil hamza wa amina mimman yakhafuhu ya amanta daga abin da yake tsoron sa na abubuwan da za su iya samun sana na kaza da kaza zahaba Allah bi nurihim bayan ya samu nutsuwa ko da wani hasken eh sai mai zahaba Allah bi nurihim sai Allah ta'ala ya tafiyar da mai hasken hasken nasu ai asfa'ahu shine zahaba Allah bi nurihim tafiyar da hasken ai asfa'ahu ya butar da shi a ikita wada ma'ab damir Allah ta'ala anan sai ya jami'in bamirin. tunda ya ce kamar sai da zistau kada ka ga mutum ɗaya ne ko sai kuma yake binurihim sai kuma ya koma sai jama'a sai jama'a mufradi kuma ya ce kamar sai da zistau kada kamar wannan da kaga ɗaya ne kuma yake binurihim da ke da hasken su sai sa yake cewa a yake ta wada ma'abdamir ko mura'atan li ma'anan ladhi saboda kula ko la'akari da ma'anar allahi. domin lokacin allazi da yake mufradi zai iya daukan da yawa shi sai ya bayyana yawan a ƙarshen zantar ina fata an fahimta lokacin ka zo fassara nasi kaka dogara da kawai dan an ce allazi kawai wannan ka ce ai ai mutum ɗaya ne ta yara a kasa gani a ƙarshe zai iya yiwa an fahimta domin ligarabi at-tanawwu ko tanwi' fil kalam sai a ce allazi so kuma a nuna ma ba fa ba bane suna da yawa a magana an gani sai Allah ta'ala sai ki tsaya bi nurihim aka tafi da hasken nasu kaga suna da yawa ke wa tarakahum sai suka bar jami'in sa ko wa tarakahum fi zulumatin nayi cikin dubbai sai ce ba su dubbai fi zulumatin wasu dubbai don a nuna cewa duhun bai da iyaka duhun kafirci da suke cikin su munafukai bai da iyaka fi zulma la yusunun ko da ba sa iya gani a la yusunun ma haulahu su wayannan ba sa iya ganin abin da yake gefen shi ma'ana kafiri ba wai wa'azinka ba ko ko sanatarwarka musamman munafiki da ake magana a kansa duk yadda kai ga kawo masa dalili da kaza ya zama lallai yadda ba wani kana kawo masa abin da ke haulahu suke kusa da shi kakai maki bai gane ba bai gane ba Allah ya ya ce da hasken ganewa sai yan Allah ya nufa ce shirya sai ya gane ina fata an fahimta ni'ima ce ta Allah ta'ala imani kan gani eh, ai la yusuruna ai ma hawlahu mutahayyirina ala tariqi ala tariqi khaifin ko suna masu rudu ala tariqi gabarin hanya ko khaifina suna halin tsoro to faka zalika haula'i haka na wa'annan munafukan kenan amanu bi izhari kalimatul imani sun yi imani ta yadda suka bayyana karawar imani fa idza matu amma idan suka mutu ja'ahumul khawfu sai ga azaba ta zo tsoro ya zo musu wal azabu da azaba hum su din dai summun menene wa kurame ne ko bukumun akita summun anil haƙi ko wa kurame ne anil haƙi game da jin gaskiya fala ya sma'unahu sama a ƙabulin ba sa jin gaskiya ji na karɓa ko bukumin wato bebaye ne ai hursun an haini ko bebaye ne game da furta abin da yake alheri da ya shafi imani da Allah da kada ba sa ko da sun gane don tsoron kawo wani ya gane sun san gaske sai su dinga inkari suna faɗar kafirci a zuciya amma ran su yana nuna musu wannan shi ne gaskiya da za mu shi ne munafunci ko shi aka ɓoye abin da ke na gaskiya ka bayyana aka ce to shi ne suke bukumin kursun an alkhairi fala ya kulu ne ba sa faɗarsa umuyun an ɗari huda fala ya rauna makafi ne game da bin hanyar shirya ba sa gani wa fahum la yarji'una al balala su ba sa iya dawowa gabaran bin hanyar bata nan da Allah ta kita summun jam'i ne ko na na mai na al-afam bukumun jami'i na abkam umuyun jami'i na a'ama an fahimta duka wannan jami'i ne da Allah ta'ala ya ambata na au Allah ta'ala ke ta au ko kuwa wato au masaluhum ko ku sifar su ka sayyibin ko ayyuka ashabi matsarin a ka sayyibin kamar wato mamaku ne shine as-sayyib as-sayyib shine wanda littafin ibnu qayyim ko al-wabil as-sayyib min al-kalimi as-sayyib ko ana al-wabil mamakon ruwa as-sayyib ko mama mamaku min al-kalimi as-sayyib daga kalmomi ina ne tsarka an gane? yau wato shi ne a sayibin sai ke cewa ai ana nufin ba sayibu ɗin ba ashabu ma'abotansu shi sai ke cewa auka ashabi matsarin kamar ma'abota ruwan sama ko? wa asuluhu sayubun ko? min saba ya subu ayyan zilu ko ay saba matsaru ayyan zilu wanda kaga shi ma nan gurin aka sayubul sayubul so sai to cewa da aka ce sayubul sai to yayi nauyi a harshe sai aka buƙaci wawun din a a menene mun zamanto a shafe ta ko ay yi kalbunta zuwa ga ya saboda ta yi gawuri ta yi makotaka da damin da yawon an fahimta? eh ka yi makotaka da ita masha Allah kai shi masha Allah to ma zai latina mara wani karatunmu cewa wadda yawon da wawon ba sa haɗuwa lokacin ba sa makotaka dole sai wata haɗe wata samun yawon ta ba nasara yawon ta fi nasara sau da yawa wadda sai ta haɗe wata to da ya'un ta haɗe ya wawun an fahimta ta mai da ita ya'un nan again to sai aka buƙaci a ita kuma bamma da suke yan uwa wawun ce suna da nauyi akan ya'un kaga dole sai zaman tu sai a ce sayyibun sayyibun sayyibun wa kaga ya'un din eh, ita ya'un ta ta asali sai aka mai da ta sakina ita wawun din sai zamanto sai aka sanya haraka din ita kasara din akan ta sai sayyibun sayyibun sayyibun wanda da ta saki sakina ce sukuni ya fi alaka da kasara ki sa aka buƙaci to cewa a sanya kasara din akan ita ita ita yawon din ta wakilci wawun da sayyibun sayyibun na'am minas sama'i ai as-sahab ko ana nufin girgije fihi ai as-sahab a cikin wannan girgijen akwai zulumatun dufai mutakasifa ko masu kauri akwai dufai mai kauri ko masu kauri wa ra'adun da tsawa ar-ra'adu yake ta huwa al-malaku al-muwakkal bihi a cikin sa akwai ra'adu wa qila sautuhu a wani kaula aka ce sautin da ake nufi ba shi karan kansa ba ra'adu kana so malaman tafsir sun ce ra'adu ana nufin mala'ika ce wa qila sautu a wani kaulin kaga aka ci kaga dai again yana munakashar tafsirin da in yazo a takaice zai ce kaza ya samu kauli kaza wa qila kaza wa qila sautu ah, wa barqun ko da kuma walqiya la ma'alu sautihi barqun din nan shi walwalin sautin tsawar allazi <laughs> man alladhi yuzhiruhu bihi ko wanda yake tsawatarwa da shi yake tsawatarwa da shi wannan sautin nasa yaj'aluna ay ashabu sayyibi ai suna sanya menene ai ana nufin ma'abuta wannan ruwan asabi'ahum ɗan yatsun nasu ai anamilahu ba asabi'ahum din ba duka asabi' ɗan yatsun duka ana nufin min afa min ko ita almula almula din shine wannan gaba in gaba guda din shi anamil suna sanya wannan amma Qur'ani sai ce asabi'u kan ya tsanka ga duka kan shine wannan majazul mursal ke a balaga zamu zo kansa insha Allah me dalilin da yasa aka amfani da yan yatsun duka kace duk su aka zuba ba ba shi wannan din an gane na fi azanihim a cikin kunnuwan nasu min azalis sawa'i ito da kace min sawa'iqi ai min azalis sawa'i. saboda wannan as-sawa'iq din tsawata tsawatan ko sautun shiddatu sautin ra'adi ko shine as-sawa'iq shine eh, min azri mana eh, min as-sawa'iqi min azalis as ai ai shiddati sautin ra'adi saboda sakamakon ananin sautin tsawar li Allah ya fi ma'uha don kada su suke toshewa na hadar al-maut ai haukar maut domin tsoron mutuwa hadar gan haus min eh, sama'iha don kada su ji kazalika ha'ula'i haka na nan su ma idan nazal qur'an da ya sauka wa fi zikirul kufrul mushabbaha bil zulmat a cikin alqur'ani da a cikin sa akwai ambatan kafirci da shine akai tashbihi da shi da mai az-zulmat dufai wal wa'id da kuma narko alaihi ko da kuma narko wanda yake al-mushabbaha bil wanda shi da awa والحجج البينة المشبعة بالبر hujjoji wanda suke bayyanannu su aka yi tashbiyinsu da mai da awali kiyaye kawai sai zan sai kita ya su sai su dinga toshe kunnuwansu ne Allah ya sma ohu kada su ji wannan gaskiyar fayin milu ilal imani masu na suka kasa zuwa ga imani wa farfi dinin su bar addinin su wa huwa indahum a wajen su daidai yake da mutuwa wallahu muhaidun bil kafirin Allah ta'ala mai kewayewa ne game da sha'anin kafirai ilman wa qudratan fala na. ina kewaya da su da ilimi da kuma kudura sai da ba za su kufce masa subhanahu wata'ala ya kadu zama ya karsa to shi ke samta shi ya kadu ba ku ya kama sun tashi aya ta 20 ko sun tashi aya ta 20 insha Allah mun yi goma yau insha Allah ta'ala